Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi ƙungiyar AES Nijar Mali Burkina Faso sun bayyana cewa ba za su taɓa komawa cikin ƙungiyar ECOWAS ba, babu su babu ECOWAS har abada su da ECOWAS haihata haihata. Hakan ya biyo bayan furcin da shugaban ƙasar Nijar Janaral Chadi ya yi. a wato jawabinsa na jiya a taron kungiyar na AES na farko da ta gabatar a wato kasar jamhuriyar Nijar din a babban birnin tarayyar Yamai inda babu shakka wannan taro ya haɗa gaggagan manyan mutane wanda babu shakka al'umma daga ƙasashen guda uku na Nijar Mali Burkina Faso sun cika a wannan waje. Wannan taro da aka gudanar a jiya na AES an yi jawabi da dama inda anan ne suka bayyana ƙudurinsu na cewa babu gudu babu ja da baya a dangane da fitarsu daga cikin ƙungiyar ECOWAS ɗin. Wanda a yau ɗin nan Lahadi, ECOWAS za ta gudanar da babban taronta a wato Abuja da ke Najeriya, babban birnin tarayyar Najeriyar. inda wannan kalamai da kungiyar ta AES ta bayyana ba za ta dawo izuwa gare su ba wannan zai ba su damar su tattauna a kan batun. Shugabannin gwamnatin mulkin soji a Nijar Mali da Burkina Faso sun ce ba za su koma kungiyar bunƙasa tattalin arzikin yammacin Afirka ba ECOWAS shugabannin guda uku sun gana a karan farko domin kulla wata wato haɗaka da za ta fuskanci ƙalubale da wato suke fuskanta daga ƙasashen makwabtansu. A tsakanin shekara ta 2020 zuwa shekara ta 2023, sojoji suka ƙwace mulki a Mali da Burkina Faso da kuma Nijar a wata guguwar juyin mulki da wato yankin ya yi fama da ita. Dukkan kasashen guda uku da ke wato ƙarƙashin ƙawancen na Alliance of Sahel States suna wato fama da rikicin ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi wanda kuma yana daga cikin dalilan da sojojin suka ce sun tilasta masu ƙwace mulki a hannun fararen hula. Da yake jawabi a wajen taron da wato ƙungiyar AES ɗin jiya ta gudanar a Nijar. shugaban mulkin sojin Nijar, Janar Abdurrahman Chani ya ce kasashen sun yanke shawarar kafa wata haɗaka da za ta kula da muradan jama'arsu na ƙasarsu ba tare da shishigin wato ƙasashen waje ba. Za mu samar da gamayya ta zaman lafiya da kuma kawo ci gaba a bisa mutunta al'adun Afirka, in ji Janar Chani. a cikin watan janairu kasashen suka sanar da shirinsu na ficewa daga ecowas wanda ita ma za ta gudanar da taronta a yau lahadi a babban birnin tarayyar abuja da ke najeriya janar chani ya yi jawabin ne a gaban takwarorinsa na burkina faso kaftin ibrahim traore da kuma wato na mali kanal asimu gwaita Wannan batu da wato kungiyar AES ɗin shugabannin guda uku suka tafi a kai sun sanya hannu a kan daftarin dokar da ta haɗa kungiyar tare da batutuwa da dama da suka cimma wanda hakan ya sanya 'yan ƙasa sun yi farin ciki a bisa wannan hukunci da wato shugabannin ƙasashen nasu guda ukun suka yanke biyo bayan zaman da suka yi suka ga cewar tabbas wannan shine mafitar ƙasashen nasu. Kamar yadda muka ambata muku ecos ta so dawo da waɗannan shugabanni guda uku na Nijar Mali Burkina Faso cikin ƙungiyar bayan ficewarsu inda suka ringa kiraye-kiraye a gare su. Amma sam ba su ambata komai ba a dangane da za su dawo amma a yanzu sun ambata cewa su da ecos babu su babu ita. Kamar yadda muka gaya muku shugabannin kasashen ecos za su yi taron su yau a Abuja. shugaban kasashen yammacin afirka za su gudanar da taron ne yayin da wasu kasashen yankin ke fama da rikicin siyasa taron nasu na zuwa ne kwana guda bayan kasashen nijar mali da burkina faso sun gama gudanar da taron su wato sannan suka sanar da yanke hulɗa da ƙungiyar ta ecowas ana sa ran batun ficewar kasashen guda uku daga ƙungiyar da kuma kafa wato rundunar tsaro ta musamman don yaƙi da matsalar tsaro da yankin ke fuskanta ne za su wato kanka ne taron na ecowas da za a yi a abuja fadar gwamnatin jihar wasu daga cikin shugabannin kasashen yankin ne wato su ne dai suka yi kira taron na yau wato da nufin cewa za a sasanta da wato jagororin mulkin sojin kasashen guda uku amma sai gashi sun bayyana cewa sun fice babu su babu ita har abada. a taron da shugabannin mali da nijar da burkina faso suka yi sun gudanar wato ajiya kamar yadda muka ambata muku a babban birnin tarayya nan na wato nijar ya mai shugaban mulkin sojin nijar jana abdurrahman chani ya ce wato kasashen guda uku ba za su koma cikin kungiyar ECOWAS ba bayan wato da suka zargi kungiyar ta ECOWAS da haɗa kai da Faransa wato tsohuwar uwar gijiyarsu bisa irin kama karya da ta musu wanda hakan ne sanya suka wato sabule hannunsu suka kori ƙasar faransa daga ƙasashen nasu. Sojojin mulkin ƙasashen guda uku sun kori wato dakarun Faransa daga ƙasashensu sannan suka koma wato kulla kawance da rasha wato shugaba putin na kasar rasha shine babban aminin kasashen amurka ce kasa ta baya-bayan nan daga kasashen yamma da za ta janye dakarunta daga Nijar bayan da wato kasar ta soke yarjejeniyar kawance tsakanin su da Amurkan. Kasashen na Nijar, Mali da Burkina Faso sun ce atafau su ba za su koma cikin kungiyar ta ECOWAS ba. Shugaban mulkin sojin Nijar, Janar Abdurrahman Chani ne ya bayyana hakan a birnin Yamai a wajen bude taron farko na sabuwar kungiyar ta AES. Ya ce su da kungiyar ECOWAS haihata haihata sabuwar kungiyar tasu ta AES ta fara samun gindin zama bayan da kasashen sahel guda uku na Nijar, Mali da Burkina Faso suka sanar da ficewarsu daga kungiyar ECOWAS a farkon wannan shekara. Shugaban hukumar da ke kula da kungiyar ta ECOWAS a tsakiyar makon nan, Dr. Umar Aliyu Ture ya ce duk da irin hoɓɓasar da aka yi domin ganin kasashen mali burkina faso da nijar sun mayar da wuka kube sun koma kungiyar ta ecowas amma sun kiya a ranar 28 ga watan janairu na wannan shekara ne kasashen uku na nijar mali da burkina faso suka ayyana ficewarsu daga kungiyar ta ecowas yanzu haka a ranar asabar ɗinnan, nan kasashen yankin na sahel guda uku na gudanar da taron su a nijar yayin da na ecowas zai gudana a lahadin nan da ke tafi da hakan zai ba shugabannin kasashen ecowas damar tattaunawa kan batun kawance da sabuwar kungiyar ta aes ficewar kasashen uku ya biyo bayan juya baya da suka yi wa uwar gijiyarsu wato kasar faransa inda suke kokarin kulla sabuwar dangantaka tsakanin kasashen iran turkiya da kuma rasha to masu saurare waɗannan dai su ne rahotannin labaran da muke tafi da su a dangane da batutuwan da ke faruwa yayin da wato kasashen guda uku na Nijar, Mali, Burkina Faso wato wanda suka hada kungiya ta IES wanda suka dunkule guri guda domin cimma muradan wato da suke da bukata wanda zai daidai da 'yan kasarsu. wanda hakan ne sanya suka bayyana sun fice daga cikin wannan kungiya ta ECOWAS babu su babu ita ba kuma za su dawo cikinta ba bare a zaci za su yi mi a baya bayanan gaba. inda suka bayyana cewa har abada babu su babu wannan kungiya ta ECOWAS. A yanzu dai a jira a ji me ECOWAS za ta yi a wannan taro nata da za ta yi a yau a Abuja da ke babban birnin tarayyar Najeriya, inda dai wannan batu za su tattauna dole a kansa. Duba da wato waɗannan shugabanni guda uku suna daga cikin ajandar da za a yi wato na shawo kansu domin su dawo amma a yanzu sun bayyana ba za su dawo ba. To ba saurare ƙarshen rahoton kenan ku ci gaba da bibiyar wannan tasha mu domin samun ingantattun rahotanni akan abubuwan da suke faruwa. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin yin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaran mu a koda yaushe mun gode.